بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata da'iman wa abadan ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin a 29 ga watan muharram a shekara ta 1435 bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda yake daidai da biyu ga watan goma sha biyu a shekara ta 2013 a watan a shekarar ko lissafin miladiya kuma a ci gaba da karatunmu na littafin a'lam as-sunnal manshura na sheikh hafiz bin ahmad al hakami za mu tashi a tambaya ta 198 haka ne بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف عنه لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد وتجريد وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون المنعم عليهم وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون هاهنا تفصيلا هم الذين أضافوا الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا أعظم نعمة على العبد ولا أعظم نعمة ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذه الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المخلة وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك Mm. to darasin da ya gabata dama ya mana tambayar da take ta ƙarshe kafin wannan ya ce ma huwa siratul mustaqimu alladhi amarana Allah ta'ala bi sulukihi wa nahana an ittiba'i ghairihi to wannan damirin a wannan tambayar ma wancan yake komawa cewa bima za ya ta'atta sulukuhu ai suluku hada tariq wasalamatu min al-inhirafi anhu ai an hadha tariq da aka zancen hanyar nan dai mai nan da aka tambaye mu wacce ce wadda Allah madauki umarce mu da bi yanzu wata tambayar ita ce da menene wannan shiga wannan hanya din ke samuwa shine ya ta'atta ya ta'atta bi ma'ana ya tahayya'u ya taraffaqu shine asalin kalmar abin da ake nufi da ita ya ta'atta ma'ana da menene abu kaza zai sauki zai yiwu ta wace hanya shiga wannan hanyar mai miƙaƙƙiyan nan madaidaiciya zai yiwu sannan kuma wasalamatu minalin hirafi anhu ta yaya kuma za mu kubuta daga karkacewa daga wannan hanya abubuwa biyu ne hanyar farko ta yaya za ka san hanyar da ake nufi ita ce hanya madaidaiciya kuma ka bi ta tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu ta ya za ka yi ka kubuta daga karkacewa daga hanya Allah ya tabbatar da mu ya nuna mana hanyar ya tabbatar da mu kuma akan binta in mun lura daga da fadin Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul fatiha da yake cewa ihdinas siratal mustaqim cikin addu'ar da bawa yake kowane lokaci in ya karanta fatiha اهدنا siratal المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين anan malamai suna cewa duk inda aka ce dama ana neman hanya kuma madaidaiciya musamman a wannan aya din yana magana akan abubuwa biyu gane hanyar da dawwama a kanta tunda aka roƙi Allah ya Allah ka nuna mana ka shiryar da mu kamar ba mu san hanyar ba ya Allah nuna mana wannan hanyar ka dora mu akanta shine ihdinas siratal mustaqim to malamai suka ce ba kawai a nuna maka din ba domin idan aka nuna maka idan ka juya ba ka kyale ta baka shiga ba fa kaga bata maka amfani ba ashe za ta yi ma amfani ne idan aka nuna ma sai ka hau kanta kuma ka bi ta dodar baka kauce ba shine wato abin da ake nufi don haka dole a samu waɗannan abubuwa biyu sanin hanyar da tsayawa a kanta to nan abubuwan guda biyun nan na cikin fatiha su ne aka fasara mana a wannan tambayar ya za a yi musan hanyar ya za a yi kuma mu dawwama kai kar mu karkace to shine sai ke cewa la ya hasulu, zalika illa tamassuki bil kitabi was sunnati wannan abun ka san hanyar ka shige ta ka tsaya akai karka karkace to ba zai samu ba sai da riko da qur'ani shine alkitab in aka yi itlaqin alkitab ana nufin kitabullah wa huwa akhiru ma anzalahu Allah tabaaraka wa ta'ala ala nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru risalatil anbiya ita ce risalar karshe da Allah ya aiko wa dan adam ta hanyar manzo manzon nan kuma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam was sunna da kuma sunna sunna dama mun sha magana akai me ake nufi da sunna ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khususan in ana magana akan harkokin aƙida don aka ce sunna ma'anata duk abin da ba bid'a ba ba kawai hadisai ka ce a nan ba ba hadisai ake nufi ba duk hanyar manzan Allah dai sallallahu alaihi wasallam wadda ita ke ita ce abin da Allah ya dora shi akai yace kuma ya kira mutane zuwa gare ta to ita ake nufi wasair wasair bisairihima da kuma tafiya da tafiyar qur'ani da sunna ma'ana tafiyarka ta zama tana tafiya ne inda alkur'ani ya ce aje kana tafiya ne kuma yadda sunar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta karantar Walwukufi inda hududihima da kuma tsayuwa inda Ƙur'ani ya ce ka tsaya da tsayuwa inda sunna ta ce ka tsaya karka turo naka zancen karka kirkiro naka tunanin sai ce ya hasulu ta jiridu tauhidi lillah to kafin mu zo kan wannan wannan magana ta wato tsayawa da ƙur'ani da sunna me dalilin komai za a yi sai a ce alkitab wa sunna alkitab wa sunna alkitab wa sunna har mun saba faɗa kowa zai ce maka alkitab wa sunna me dalilin da yasa in ana so a tsira a addini sai dai a tsaya a ƙur'ani da kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan musulmi ya sani abin da sa ya zo duniyan nan shine dan ya bauta wa Allah in ya mutu kuma ya shiga aljanna abin da dai mutum yake so kenan kowa nan yana so ya shiga aljanna babu wanda zaka tambaye shi yana son shiga aljanna ya ce baya so to a ƙur'ani Allah subhanahu ta'ala ya bayyana mana kansa waye shi abin bauta ne shi kaɗai ne kuma abin da ya cancanta a bauta masa ya aiko manzo muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kuma haɗa mana duk wata shiriya da ake so ta duniya to tana jikin abi ƙur'anin nan kuma abi wannan manzan a cikin alƙur'ani wurare da yawa da manzan sallallahu alaihi aka haɗa mu wa ma kuma rasulu huzuhu? wa ma nahakum anhu fantahu wa idza kila lakum wa idza ƙalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun a wata ayar wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana aw law kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun haka Allah maduke ga mana banda wannan yace a a wasu wuraren cewa wa man yuti wa ati'u Allah rasul Fa'inta wallau tawallaw fa inna ma alayhi ma hummila wa alaykum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul illa al balagul mubin kun ga shi ma wannan wa in tuti'uhu tahtadu in kun yi da'a gare shi to za ku shirya in kana neman shirya to ka bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wurare da yawa man yuti'ir rasula faqad ata Allah ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قاتنا كما تكي أتكمون اللتابين ذا مزو كانت كاقدي أكل ألا مدوكينا حتى مني دا منزن الله منزن الله صلى الله عليه وسلم شيسا shine wasita tsakaninmu da ubangiji babu wata wasita tsakaninmu da Allah wata katanga da za ka sa ko wani tsani da za ka sa tsakaninka da ubangiji banda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ta ɓangaren ya isar maka da manzancin da Allah maɗaukaki ya aiko shi ba ta ka bauta masa shi kuma ya isar da bautar taka zuwa ga Allah ba ba shi ne ma'anar wasita ta manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama wasitarsa ita ce ya gaya maka ga abin da Allah yake so a bauta masa da shi to kaga anan tunda shi ya kawo maka kai baka ga Allah ba shi mala'ika ya zo masa ya zo masa da sako don haka ashe wajibi ka gaskata shi in ka gaskata shi ka gaskata Allah duk abin da ya gaya maka to Allah ne ya gaya masa wajibi kuma ka bi wannan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka in kana so ka tsira mun fahimci waɗannan ina faɗin waɗannan abubuwan mun san duk kun san su amma su ne ƙa'idojin da ake gina duk abin da za mu zo mu je akan waɗannan abubuwa sannan ka lura ta wani gefe har yanzu tunda aljanna kowa yake so ya shiga dukkanmu muke so mu shiga to alkur'ani ya ba mu labarin hanyoyin shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadithansa a sunna ya ba mu labari ya koya mana a aikace hanyar da za a shiga aljanna kuma kafin rasuwarsa Allah ya ba mu labari al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan sunan addinin shine musulunci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 da matsayin da ya kai ya shiga aljanna aikin da sahabbai suka yi har suka shiga aljanna to ya ishe mu mu shiga aljanna wannan nake so a hango ma'ana da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abin duk da za a shiga aljanna ta hanyar sa an gama bayyana mana da haka duk wata hanya daban da mutum zai iya cewa ita ma za a iya yin ta matukar ta ita ce ta zama mustahabbi in yana da dalili akai ko ashe kenan asalin abin da za a lura da shi an dai ana so a shiga aljanna in dai ya isa sahabbai su shiga aljanna da iya abin da suka aikata to ba mu buƙatar mu mu ƙara wani abu akan abin da suka yi suka shiga aljanna tunda aljanna ake shiga ina jin kun gane hikimar abin yau ashe kenan shi yasa malamai suke faɗin cewa ka'idar ita ce ka haƙura da abin da annabi yayi wanda shi ya ishe shi ya shiga aljanna ka haƙura kuma da abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma ya ishe su suka shiga aljanna in ka ce ga wata hanya daban ko ka sa mata suna ko baka sa mata suna ba ko wani aiki daban baya cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi ya shiga aljanna sahabbansa suka yi suka shiga aljanna to kamar kana cewa ne akwai fa wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam bai gama gaya mana ba wannan kuma tuhuma ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya gaya mana kuru ya gaya wa sahabbai lokacin hajjatul wada yace innakum mas'uluna anni fama za an tunƙa'ilu za a tambaye ku a kaina me za ku ce in an tambaye ku hal ballagtu ya daga hannunsa yake nuna ubangiji ce ya ubangiji na isar da sako ashe kenan za a tambaye mu akan manzon Allah sallallahu alaihi da Allah ya aiko shi ya kawo ya kawo in muka ce ya kawo kuma lalle ne ya kawo to dole ya zama cewa in dai muna son shiga aljanna to iya abin nan da ya zo da shi ya ishe mu ba zancen ka ce ka yawaita ka yi aiki da yawa bane ka fito da basira ka nuna kai ma ka kware kana da iya tunani mai karfi da zaka iya kirkiro wasu abubuwa da za su kusantar da kai ga Allah to baka kai manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kar mu manta maganar mutanen nan uku da suka zo suna tambaya akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ibadarsa suka je gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna tambaya ya Annabi yake sallah da dare ya yake azumi kaza da kaza mun kwanan nan mamin zancen har aka ba su labari ka annahum taqalluha da suka ji kaman sai suka ce annabi ma abin da yake ba yawa sai wani ce to ai shi dan an gafarta masa komai da abin da ya da wanda bai ba amma mutum da ba a gafarta mana ba to gaskiya kamata mu tsananta wa kanmu mu yi aiki yadda ya kamata sai wani ya ce daga yau ya daina bacci samsam kullum da daddare sallah kawai zai wani kuma ya ce ba shi ba kula da mace ba ruwan sama da wata mata ba zai kula mace ba wani kuma ya ce kullum ba zai ci abinci da rana ba azumi kawai zai labari ya isa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya hau bari. yake cewa me ya samu wasu mutane suke cewa kaza da kaza da kaza to bari ku ji ana atqakum lillahi ni ne na fi ku tsoron Allah ba duk cikin ku ba wanda ya kai ni tsoron Allah subhanahu wataala to kun ga wannan hadisin yana nuna mana ashe in dai kana son ka shiga aljanna to tsayu iya inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya A nan daraja take anan mutunci yake anan kuma ibada take mai kyau kuma anan shiga aljanna take insha Allah shi yasa al-masruq ko in ce masruq ibnu ajda ah, rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala ya rawato daga Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa duk mutumin da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koye wani abu daga cikin abin da Allah ya saukar masa yace to faqad a'zama ala Allah al to hakika ya kirkiro ƙaryar da ba wanda ya kirkiro ta dangana wa Allah ka ce ga wani abu annabi sallallahu alaihi ya boye shi bai gaya wa mutane ba sai wani ne zai zo daga baya gaya wa mutane to tuhuma ce ga Allah tuhuma ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan sai ta karanto wannan aya ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata Allah ne fa yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kamar wani woni kamar tsoratarwa ake masa ya ayyuhar rasulu ya kai wannan manzo ka isar da abin da aka saukar maka daga ubangijinka wa illam taf'al in baka isar ba kuwa to kamar za a yi ma hukuncin baka ma isar da manzancin ba baki daya duk kayi laifi kaga ko Allah subhanahu wataala bayan ya gaya mana annabinsa sallallahu alaihi wasallama shine shugaban ma masu shiga aljanna annabin ya gaya mana ba zai yi ya kama shi da laifin rashin isar da manzanci ba ashe kenan tabbas ya isar ashe duk abin da muka gani a qur'ani to ba kuskure a ciki wajibin mu ya zama cewa duk rayuwar mu ta ta'allaka da wannan shine addinin haka nan duk abin da muka gani a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ita shine addini in dai a wancan lokaci ya isa ai addini to ya isa a zuwa yau din nan ai addini zan rufe wannan gabatarwa da maganar imam malik wadda shi ma akan wannan yake faɗi yana cewa man za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi man man ibtada fil islam bid'atan yaraha hasana duk mutumin da ya kirkiri wata bid'a a musulunci yana ganin ta wai mai kyau ce Allah zai bada lada akan ta to sai ce faqad za'ama anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama khana risalata wannan imam malik ne faɗa duk mutumin da ya kirkiro wani abu ya jefa shi a cikin wannan addinin yana bautawa Allah da shi yana ganin zai shiga aljanna da shi to kamar yana riya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakon da aka bashi ya boye ne bai isar ba daga wani lokaci suka haɗu da shi kila shi ya bashi yace gashi ko Allah madauki ya ga mana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan imam malik ya kawo wannan aya sannan sai yace fama lam yakun yawma idhin dinan la yakunu al-yawma dina duk abin da bai zama addini ba a wancan lokaci na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to a yau ma ba zai zama addini ba a yau din wace yake nufi yau tasa ta Imam Malik wanda ya rasu 179 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk abin da bai zama addini ba a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ba zai zama addini a zamanin sa shi Imam Malik ba to ballantana namu zamani don haka ashe zaman lafiyar mutum ya tsaya kan abinda Allah ya faɗa a Qur'ani din nan ne addini abinda manzon Allah sallallahu alaihi ya zo da shi shi ne addini shi yasa kuma har yanzu Allah mu ke cewa man yushaqiqir rasula min ba'di ma ta bayyana al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira duk mutumin da ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya bi wata hanyar bayan ku shirya ta bayyana gare shi ya bi wata hanyar ba ta muminai ba to ya jibin Allah zai jibinta masa abinda da ya jibinta wa kansa kuma za a sashi a wutar jahannam Allah maɗauki ya tsare mu Allah ya sa mu yi haƙuri da abinda muka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa mu dace mu yi aiki da kaɗan ɗin nan in muna ganin kaɗan ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in mun rena ko muna ga yawan ba shi da yawan ya kamata mu ƙara tsanantawa kanmu to mu tsaya ga wannan kaɗan ɗin mu yi daidai ya fi mana a ce ka zo ka yi da yawan da annabi sallallahu alaihi wasallam bai koya maka ba kuma a zorin tashin alkiyama a rasa ma'aunin da za a auna maka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar da wannan abun ba Allah ya ba mu hakuri akan haka to shine sai mu ci gaba yake cewa wa zalika yahsulu tajridu tauhidi lillahi da wannan abun makalkalewa qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shine za a iya samun tajiridin tauhidi a tsaraitar da tauhidi a tsantsanta tauhidi ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai wa tajridul mutaba'ati rasuli sallallahu alaihi wasallam kuma a tsantsance biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wanda in ba a bi shi ba za a shiga aljanna ba za a shiga aljanna ba babu wani dan adam wanda zaka ce in ka saba masa a duniya baka bi abin da yake so ba zaka shiga wuta in ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kamar da shi ma imam malik ya faɗa da ya je ziyarar kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba yake cewa babu wani mutum sai face in yi magana ana karba in yi wata kuma ana kin karba in bata dace ba sai wanda ke cikin wannan kabari duk abin da ya faɗa wajibi abi abin da ya zo da shi shine gaskiya baya ƙarya bai yaudari Allah ba bai ci amana ba duk abin da aka ce ya faɗa shi ya faɗa don haka ashe duk maganarsa ita ce addini duk abin da ya ce kar a yi to a yi haƙuri kada a yi Allah samu dace to sai yake cewa bid'a sannan yake cewa man yuti illah war rasula sai ka wannan aya cewa duk wanda ya da'a ga Allah war rasula ya da'a ga manzan sallallahu alaihi fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim to waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima a kansu ya yi musu ni'ima suwaye sai kawo min bayaniya mai bayani yace minan nabiyina na daga annabawa wasiddiqina da siddiqai washuhada'i da shahidai da kuma salihin da salihan bayi wa hasuna ula'ika rafiqa waɗannan kuwa sun yi kyau a matsayin abokan zama abokan tafiya waɗanda za ka yi fatan ka zama tare da su Allah sa mu zama tare da su to sai ce wa ha'ula min almun'amu alaihim waɗannan da aka yi wa ni'ima ɗin nan a kansu almadhkuruna hahuna tafsilan wanda aka ambace su daki daki an kasa su kashi hudu da annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai kaga shine ma'anan daki dake an faɗi nau'i nau'i daban-daban humul ladhina adafa as-sirata ilaihim sune waɗanda Allah madaukaki ya raba ya dangana hanyar nan yace su ce dai sai siratal ladhina sai sai me an'ama an'amta alaihim su wane ne an'amta alaihim dinnan sune waɗannan ga su jinsin annabawa da jinsin siddiƙai da jinsin shahidai da jinsin salihai to bi qawlihi shine wanda inda yake fada bi qawlihi dai ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai ce wala a'zamu ni'matan babu ni'imar da takai girma alal abdi akan bawa min hidayatihi ilin a ce Allah ya shiryar da shi ila hadha siratal mustaqim zuwa ga wannan hanya madaidaiciya mutum <clears throat> ba zai yi nadamar ko ba zai fahimci wannan ni'imar ba sai ranar da la'alla babu nadama kuma ba ma fatan ya zama mutum ya yi nadama a ranar da nadama ba ta amfani in har ka ce sai ran da ranar tashin kiyama ta zo sannan za ka gani cewa e, saɓanin wannan hanyar ma ba laifi a bita to ka kuskure kuma za ka yi nadama ran da nadama ba za ta yi amfani ba ya kamata ka gane kuskuren duk wata hanya wadda ba ta manzan Allah ba ce sallallahu alaihi wasallam karka damu da sunan wa aka sa mata ko sunan wa aka sa karka damu da kuma alaƙarsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin babu wanda ke da alaƙa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗanda suke manya-manyan ɗaliban makarantarsa da ya koyar kuma ba mu taɓa ji a cikinsu wani ya fidda wata hanya ya kira ta hanyarsa wadda ta saba wa ta manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam a ce ga hanyar abubakar ga hanyar umar ga hanyar uthman ga hanyar ali ba a yi wannan ba saboda su sun fi kowa fahimtar saƙon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kullum abin da suke faɗa ne, me annabi ya ce a yi? sallallahu alaihi wasallam kuma darajar da sahabi ke samu dama babba a wurin Allah da gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana samuwa ne wajen mai biyayya su ga abin da ya zo musu da shi in ka lura da rayuwarsu jiya nan muke tattauna irin wannan a wani darasi cewa <clears throat> ka ga mutane irin su abubakar irin su umar irin su uthman irin su ali radiyallahu ta'ala anhum ajma'in da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin su zaka ga wata falala da manzon Allah sallallahu alaihi ambata da akan su ba dan komai ba saboda yardar su da wannan addini ba mai samun kima fa da daraja a wannan addinin sai wanda ya abubuwa biyu yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da imani da shi da kuma bin hanyarsa ta hanyar haka kawai ake samun walittaka ma a wurin ubangiji subhanahu wata'ala ba mai zama wali sai idan ya zama ya so hanyar annabi kuma ya bi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam so da baki shi kadai bai isar ba sai ka hada da san da kuma bin bin shi kadai babu so na zuciya shi ma ba zai yi ba dole ka hada da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma bin abin da ya zo da shi karka sai wane ma ai to ai ya san abin da ban sani ba tun da ya fi ni sani tun da ya kirkiro wannan hanyar to ai ba laifi kenan a bita ita ma za ta kai mu gun ta manzan Allah din sallallahu alaihi wasallam wannan ba ai daidai ba in akai haka an rena maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ba cin mutunci ne ga wasu mutane ba ko waliyai ko shehunai ko salihan bayi a'a mai daraja a cikin su Allah ya kara masa daraja amma bin hanya da za a bi in har tasa ta saba wa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wajibinka in dai aljanna kake so kuma baka so kai nadama ran tashin alkiyama to ka kyale hanyar wani ka bi ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madauke ce muke mu to shine sai yake cewa babu wata ni'ima da aka yi wa mutum irin ni'imar a biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shiryar da mutum ga wannan hanya wato siratul abin nan as-siratul mustaqim wannan hanya madaidaiciya sai ce wa jannubuhu ko a tajnibuhu as-subul al-mudillata tajnibuhu wannan masdari ne al-masdarul mudaf ila damir ko ila alfa'il ko ila almaf'ul ya'malu amal alfi'l yan yansibu almaf'ul bihi kun ga da yace wa buhu wannan hudin damirin na wanda aka nisanta ne ma'ana da Allah ya nisantar da shi mutum me zai nisantar da shi daga subula shi yasa asubula zaka karanta ba subuli ba don maf'ulun bihi ne me ya ja masa wannan aiki masdari ne mudaf idza udifa al-masdar ilal fa'il ko ilal maf'ul nan idafa ce ilal maf'ul ba idafa ce ilal fa'ili ba to wannan shi yake nufi cewa Allah ya nesantar da shi daga hanyoyin nan masu badda mutum ashe hanyoyi waɗanda ba na manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam suna badda mutum suna kai shi hanyar da ba ta manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai ce wa qad taraka an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala dhalika Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya bar al'ummarsa akan wannan hanya hanyar da ƙuruƙuru take shi ya gaya musu da bakinsa cewa wato gare-gare take an ce gare-gare ba ta buƙatar ka ce nan wurin da datti bari a sake wankewa in zancen wato gare-gare ana nufin hasken wato abin nan tsafta in ana nufin tsafta in gare-gare kuma ana nufin haske ne to ba ka cewa kana buƙatar wani hasken ba nata ba abubuwan nan guda biyu suna tare da hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tsaftatacciya ce a cike take sannan kuma ita ce haske babu wani haske da za a samu da zai fita babu wani haske kuma da take bukata don ya taimaka mata da fatan mun gane wannan don haka ita kadai ta wadatu a shiga aljanna da ita hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kama kala sallallahu alaihi shi yasa manzon Allah sallallahu ke cewa taraktukum alal mahajjatil bayda na barku akan hanyar nan fara fara kwal da ita ko don wato tsaftarta ko don haskenta to duka kuma yana ɗauka lailuha ka nahariha inda daddare ne inda rana ne hasken nan haka yake shine ma'anar lailuha ka nahariha ma'ana ka san idan dare yayi akwai hasken da an fi an fi lokacin da yake akwai duhu ko yanzu kun ga idan rana ta zo in ka ga mutum ya kunna torchlight ko ya kunna fitilar mota sai ka ce ba shi da hankali saboda bukatar ranan nan tana nan a ko'ina kowa na gani to hasken addinin Allah da hanyar manzan Allah sallallahu alaihi irin wannan ne kamar a ce maka rana ce da daddare da rana da wuni duk kowane lokaci haskenta ne to haka hasken sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake baya bukatar wani haske ya kara shi kuma yana buce kowane irin duhu babu wani duhu da zai tsaya gabanta sai face ta nuna cewa ba daidai bane sai ce la yazigu anha illa halikun babu mutumin da ke karkacewa daga kan wannan hanya sai mutumin da ya halaka domin kuwa tun da gare-gare take da haskenta babu kazanta ballantana ka kyamace ta sannan kuma haskenta ya isa ba za ka ce bari ka bi wata hanyar da yake haskenta ya fi wannan hasken ba in kana son shirya to an haska maka hanya sai ka bi ita ce hanyar banzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sa dai mun fahimci wannan ah, kamar da ke ce mana irin wannan maganganu ba wai ina faɗar su don ba ku taɓa ji ba amma nana ta a kowane lokaci yana sa maka ka ji cewa wannan fa addinin akan wannan asalin aka gina shi babban asali ne cewa ba a shigar da wani abu sabo a cikin wannan addini shi yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kai matsayin da suka kai kuma duk maganar da suke yi ko maganganun da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa na falalarsu zaka ji tana da alaka ne da wannan tsayawar da suka yi akan hanyarsa da yadda suke sansa suke girmama lamarinsa suke fifita abin da ya faɗa sama da komai in ya faɗi wani abu wani ya ce ba haka ba sai su yi kansa kamar su kashe shi saboda me san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku duba sa'ad ibn mu'az misali kawai zan bayar da shi sa'ad ibn mu'az shine shugaban kabilan eh, khazraj daga cikin eh, al-ansar Shi ne lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi zai hukunci kan banu ƙuraida aka ce a kira shi ya yi hukunci kan yahudawan banu ƙuraida wanda yake dama shi abokin zaman lafiya ne da su ma'ana yana da halifinsu ne da ya zo ya ba da hukuncin shawarar cewa kisansu za a yi a wancan lokaci bayan sun warware alkawari tsakaninsu da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sa'ad ibn mu'az din nan Shi ne manzan Allah sallallahu yake salama yake bada labari domin dama lokacin da aka yi yakin ahzab addu'a ya ce, ya Allah wannan yaki shi ba a yi komai ba wani mutumin ya harbe shi akan wata jijiya tasa tana ta zubda jini shi ne sakamakon ma rasuwarsa amma da ya ga alamar rasuwa sai roƙi ubangiji ya Allah in wannan yakin ka kare shi kenan to ka bar ni da sauran rai har in ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam zai gama da banu quraiza Allah madauki sai ya bar shi ya amsa masa addu'arsa sai da aka gama yakin banu ƙurai da Allah ya karɓi ransa ya mutu to da ya rasu shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake da labari cewa ihtazza arshin rahmani li mauti sa'd ibn mu'az al'arshin Allah mai rahama al'arshi fa sai da ta girgiza saboda mutuwar a wannan shi sa'ad ibn mu'az ba don komai ba saboda darajarsa da girmansa a gun Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kawai wayo babu mutumin da ya kwantar da hankali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen goyon bayan al'ansar irin sa'ad ibn mu'az shine yake ce masa lokacin da ya ga kamar annabi na kokwantan ko ya ce al'ansar su zo su taya shi yaƙi ne ko kowa ya kyale su sa'ad ibn mu'az ya ce ya rasulullahi na kula kamar da mu kake mun in dai mu ne to mun karba je ka da mu duk inda ka ga dama dukiyar mu duk mun baka duk tekun ko kogin da ka bi mu da shi cikin yaƙi za mu bi ka duk abin da za a yi za a yi sai annabi sallallahu alaihi ya samu kwanciyar hankali shine kuma har yanzu lokacin da aka tuhumi Aisha da wannan zance da kuka sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya hudu ba a masallaci sai ki cewa wane ne zai bani uzuri min rajulin balaga azahu ko min rajulin inna eh, balaga azahu ila ahli baiti wane ne zai bani uzuri dangane da wani mutumi wanda cutarwar da ya yi mini hatta kai ga iyalina shi ne sa'ad bin shi ya fara daga hannu ya ce ya rasulullahi ni na baka uzuri a gaya mana shi in a cikin kabilan hazaraje ke za mu kashe shi yanzu ku duba wannan irin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk kuma haka rayuwarsu take don haka ashe kenan kaga su suka san kima da darajar manzan Allah sallallahu alaihi da wannan hanyar tasa cewa kuma ana samun matsayi ne a wannan addinin da biyayya ga annabi ba biyayya ga wani mutumi ba da akwai mutumin da za a biyayya gare shi ba manzan Allah ba sallallahu alaihi to zaka ji da irin su Abubakar ne irin su Umar su irin su Uthman su Ali to ballan ya za a yi wani wanda ba su ba kuwa har yazo ya zama cewa har wani ma ya dauki cewa shi biyayyarsa ta fita annabi ballanta ma a zo a ce har shi ya samu matsayin da kila ma ya tsallake annabin wal iyadu billah har a ce ya zama Allah kuma a ce wai wannan hanyar ita ma ta manzon Allah ce wannan ba zai yiwu ba ba a hanyar annabi ake samun wannan Allah madauki ya sauke mana Allah ya hakurtar da mu ya tabbatar da mu dai akan ta manzan Allah din sallallahu alaihi wasallam to sai tambaya ta gaba sai ma diddu sunnati na'am ma diddu sunnati ضدها البدع المحدثة وهي شرع ما لم يأذن به الله وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله من أهدف في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد bashi haka saboda zancen yana da dan tsawo da zami kan wannan ga kuma lokacin ba lalle ishe mu ba yana cewa ma diddu sunnati menene kishiyar sunna tunda yanzu kaji sunna mai ma'ana sunna hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wannan tafarkin wannan gwadaban wannan hanyar dai da Allah maduke ya dora manzon sa sallallahu alaihi wasallama akai to me yake shiyarta domin obididdiha tatabayyanu al-ashiya'u da abubuwa kafi fahimtar su idan ka san kishiyar su kafi ganewa ma a sai yake cewa didduha al-bid'u al-muhdathatu kishiyar sunna sune bid'o'i waɗanda aka farar da su wahiya to sai ya kawo ta'arifin sa nan ya bayyana mai ake nufi da bid'a yace wahiya sune shar'u ma lam ya'zan bihi Allah shine shar'anta duk abin da Allah bai izini da shi ba shi ake nufi da bid'a wannan ɗaya ne daga cikin maganganu ko ma'anonin da malamin suka faɗa akan ta'arifin bid'a kuma maganganunmu dai a wannan kwanakin la'alla har zuwa don na ga buɗaɗa mana ya kawo kashe-kashen bid'a iri nawa ne bid'a a ibada bid'a a mu'amala bid'a ta kafirci bid'a wadda ba ta kafirta mutum duk ya kawo don haka ba sai mun tsawaita bayani mai yawa ba amma asalin kalmar bid'a a larabce an hangi bangare biyu wajen samun sunanta bangare na farko shine daga kalmar bada'a ko abda'a shine a kirkiri abu a fito da shi min gairi misalin sabiqin kai wani abu sabo wanda babu wani misali a kansa ba a taba ganin irinsa ba kai ka fara kirkirowa shine dama ake cewa kirkira dai in ba haushe ce kirkira ai kowa san abin da ake nufi in ka ce ka kirkiri abu ka me kai ma'ana ba wani da ya riga ka eh wannan kirkira ta ce ni na fito da shi ban ga wani yi irinsa ba wannan shine ake nufi shine invention ka fito da abu wanda wani bai riga ka ba a wannan alugar larabci kenan a wata mahangar suna cewa ana cewa abda'a ko al'ibilu raƙumi ya gajiya in aka ce abda'a nan ana nufin ya gajiya kuma ya kwanta ya kasa ci gaba shi ma ana kiransa ibda'i amma ma'anar da take da alaka da wannan ita ce ta farko a dangane da ta'arifi kuma na istilahi malamai da yawa sun tattauna maganganu da dama akwai ka'idoji kuma da malami suka sa na ya ake ganewa wasu suna kallon abin a dunkule su ce bid'a ita ce duk abin da ba shari'a ba wasu kuma su ce bid'a ita ce duk abin da ba shi da asali a musulunci malin shatibi a littafinsa al Sam wanda ne wato min ko in ce yana cikin mafi girma kuma mafi yalwar littafan da aka yi magana akan bid'a ya yi tarifin bidi'a ta ɓangare biyu ɓangare ɗaya kallon bidi'a tana tsayawa a cikin ibada ne banda a cikin al'ada da mu'amala shi ne ke cewa abinda ake nufi da bidi'a shi ne tariƙatun fiddini muktara'a tubahi shar'iyya yuqsadu bi suluki 'alayha almubalagatu mubalaghatu lillahi azza wa jalla wannan ne ta'arifin da ya bayar cewa abinda ake nufi da bid'a wata hanya fi dini a cikin addini muhtara'atun wadda aka kirkiro tudahi tayi kama da ash-shar'iyya ay at-tariqata ash-shar'iyya tayi kama da hanyar shari'a yuqsadu bis-suluki alaiha mai shigar wannan hanyar yana nufin shigar da yayi dinnan abinda yake nufi shine al-mubalaghatu ya kai matuƙa fitta abudi wajen bauta lillahi azza wa jalla Wani shi ake nufi da bid'a kaga kenan nan ya tsaye da bid'a a cikin iya mai ibada a ta'arifi na biyu kuma yayi ta'arifin bid'a bi itibari dukhulil al'adati wal mu'amalati wal ibadati fiha yayi wani ta'arifin yake cewa tariqatun fiddini muhtara'a mukhtara'a tudahi ash yuqsadu bisuluki alaiha ma yuqsadu bi tariqati shar'iyya yace hanya ce wato a cikin addini wadda aka kirkiro ta yi kama da ta shari'a amma ba ta shari'ar bace ana nufin abinda ake nufi a ta shari'ar ita ake nufi da ita wannan sai malamai suka ce wannan ya shigar da hatta al'ada da kuma mu'amala ana iya samun bid'a a cikinsu to wannan dai maganganun na malamai a dirasar wannan gefen kenan sun yi maganganun su da faɗi in ka koma cikin littafin da suka yi maganganu irin wannan din kamar musamman shi nasa din zaka ga yadda wato ya kwalkwale abin yana buƙatar ɗaliban ilimi su ƙara buɗe dawa su karanta a ciki amma dai a dunkule duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai shar'anta shi ba bai bar sahabbansa kuma akai ba kuma a tsakaninsu su ma ba su ɗauke shi a matsayin ibada ba kafin lokacin da bidiyoyi su fara yaduwa wannan shi ne musulunci musuluncin dai da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka nan sahabbai suka aikata shi suka shiga aljanna nan da Allah madauki ba mu labarin cewa yan aljanna to duk abin da za a zo da shi daga baya sawa'un a bangaren fikira ne shine aqida ideology ko kuma a bangaren ibada ne ayyukan ibada mutum ya kirkiro qaulan aw fi'lan ko maganganu ne wajen zikiri ko kuma a aikace ƙarin wasu ibada azumi sallah da makamancin wannan wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai shar'anta ba ko kuma abin da ya shafi wato mu'amalar mutane da hukunci a kansu shine kamar gefen siyasa da makamancinsu kamar yadda muka yi magana ran nan cewa ƙungiyoyin musulunci suna kasuwa uku ko akwai firak siyasiya akwai firak akadiyya akwai kuma firak sulukiya to wannan abubuwan duk suna ana samun bid'a a waɗannan abubuwa ɗin gaba ɗaya bal asalin abin da ya jawo ma aka kira waɗannan sunayen bantarewar da wasu suka yi suka shiga wasu hanyoyi a wannan fagen shi yasa aka kira su da wannan sunaye din kamar da zamu zo mu ji karin bayani insha Allah a kashe-kashen da malamin ya mana sai ke cewa wahiyal lati anaha annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nufi bi qaulihi da yake cewa من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وهذا من الإرابي ومن الحديث الإرابي نلا ربسي نعم وايتي نعم إيه دم آه ده هو سماع يفعل الإرابي من أحدث مي من هم؟ با بقى الإرابي a'a li'irabi na ce to abin da ya sa na nemi wannan shine mu zo kan lafazin ma din nan maf'ulun bihi ne in ka kalle shi man ahdatha man ismu shart ne ahdatha kuma fi'ili ne madi fi'ili ne kuma ruba'i daga ahdatha yuhdithu ihdathan a fi amrina jarun wa majrurun muta'alliqun bi ahdatha hada shi kuma wannan shi ma menene amrina hada badali ne ga amru to mi ina maf'ulun bihi shine ma din ma'ana man ahdatha ma laysa minhu fi dinina hada shine abin da ake nufi duk wanda ya kirkiri ma laysa min hada dini fa adkhalahu fi hada ad-din kun gane yanzu duk wanda ya kirkiri ya fari wani abu wanda baya cikin wannan addini sai shigar da shi a cikin addini to fa huwa raddu an mayar masa kayansa ba za a karba ba kun gane yanzu abin da yake nufi dalilin maganar irabin kenan to me yasa me muhimmancin ayil irabun lafazin ma din saboda ma min alfazil umu lafazi ne da ake amfani da su sun kunshi abubuwa ya kunshi komai da komai babu wani abu da zai fita daga wannan ma kaga bai ce man ahdatha iya amalan ba za zo mu magana akan wannan riwaya ta muslim shi ma hadithin aisha bai takaita ga aiki ba ko kauli ko wata mu'amala ba cewa yi ma duk wanda ya fito da ya kirkiri abinda babu shi a wannan addini ya sa shi a wannan addini fa huwa raddun ai mardudun to an mayar masa kayansa ba a so shi malamai suke cewa la'alla wani zai ce ma dinnan ana tun da an ce a a ahdatha mun ka ce hadasa me ake nufi farar da abu da kirkirarsa wani kila zai iya cewa to ai ni ba ni na fari abin ba ba ni na kirkira ba samu na baya na san kirkira ni dai ina bi to kaga nan hadisin Aisha zai zo mana kuma shi hadisin Aisha lafazin Aisha a sahih Muslim shine me man amila amalan laysa alaihi amruna shi kuma fa man amila duk wanda ya aikata kaga nan ko kai ka kirkiro ko ba kai ka kirkiro ba in dai kai aiki da amalan wani aiki a wannan addinin namu ma laisa minhu to shi ma amir kaga anan kenan da abin da ka kirkiro da wanda wani ya kirkiro in dai kai aiki da shi to duk ba a buƙatar sa ba a so a wannan addini qaulan aw fi'lan ko ƙauli ne na baki ko kuma wato wani aiki ne a aikace wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa alaikum bi sunnati ina horonku da ku bi sunnata ashe wannan yana nuna wannan hadisi dalili ne akan cewa lafazin sunna min al-asma'i shar'iyya ba ba bakon suna bane da haka eh, sunna suna ne daga cikin al-asma'i shar'iyya me ake nufi da al-asma'i shar'iyya a cikin rubuce-rubucen da malamai suka yi a wannan babin musamman akwai maganar intima'i la'ala za mu zo mai magana akan wannan in muka zo kan maganar ƙungiyoyi yana nan a cikin abin da zai zo mana a gaba ƙungiyoyin addini ko rabe-raben al'umma ana yin intima'i ne mutum yana nasabta kansa ne ilal asma'i sharia ma'ana sunan da yake suna ne na shari'a alintima ilal islam ka ce ni musulmi ne ni mabiyin sunna ne sunnar manzan saboda me lafazin sunna gashi yana da asali ya zo a wato hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka lafazin shari'a lafazin imani lafazin islam na faɗe shi ko a lafazin sunna duk waɗannan lafuzza su ne al'asma'i shari'iyya wanda yake mutum zai dasafta kansa zuwa gare su don haka ba laifi ba ne mutum ya dangana kansa bayan islam ya ce ni musulmi ne kuma ya ce ni mai bin sunna ne saboda mai lafazin sunnar gashi a lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin kuma sannan da sunnar khalifofi na shiryayyu al-mahdiyina waɗanda Allah madauki ya shiryar ma'ana masu shiryarwa kuma shiryayyu min ba'di a bayana tamassaku biha ku riko da ita ku yi riko da ita dame dame da sunnarsa da sunnar sahabbansa ashe kenan kaga kana da qur'ani kana da hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kana da fahimtar sahabbai shi sa malamai suke cewa mutum dama ya takaita ya ce mu masu bin ƙur'ani ne da sunna shi kadai baya wadatarwa sai ka ɗora da akan fahimtar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi domin karkace na iya larabci zan buɗe ƙur'ani in fahimce shi yadda na ga dama zan buɗe hadisan annabi in fahimce su yadda na ga dama a'a fahimtar ka kasa sa mata kaidi ta zama irin ta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi don me me yasa muka aka faɗi wannan na farko faɗin annabi sallallahu alaihi kamar a wannan hadisin da ya faɗa na biyu waccan magana da muka faɗa su sun riga sun tsira sun shiga aljanna ko ba haka bane ashe ko tunda sun shiga aljanna to kamar sun wuce mana ne kamar yadda za ake za cewa wato zakaran gwajin dafi an gwada su sun sha sun tsallake mu da ba mu san makomar mu ba ya za a yi musa wani mizani da zai sa mu gane hanyar da za mu bi mu bi waɗanda suka tsira sun riga sun shiga aljannar kun gane wannan abu yau da haka ashe qur'ani sai an bi shi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an bi ta kuma a bi fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke cewa addu alaiha bin nawajiz kuma ku cije ta ku sa ku da kuke tauna da su molas nan naku da premolars da ake tauna da su ku gatse ku dan yadda in aka fusga ba za su ba za iya fusgewa ba in na gaba ne za iya fasa ma hakuri nan da nan da sauki can ko sai abin yafi karfin ka sosai da haka ku datse ku rike sai ce wa iyyakum wa muhdathatil umur ahir dinku ina ka dinku kar ku bi fararrun abubuwa ashe annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya masa kenan za a farar da wani abu bayansa kamar da ya ba da labari kuma a hadithin haudi ran da za a zo ana shan tafki yana shan tafkinsa akwai tafkin manzo Allah sallallahu bayan an gama hisabi kafin a shiga aljanna sai an kwankwadi ruwan tafkin manzan. Allah sallallahu alaihi wasallama sai a wuce za a zo da wasu mutane ana cewa daga al'ummarsa suke akwai lafazin da ya zo ashabi ashabi yana faɗin waɗannan fa jama'a ta ce jama'a ta ce malamai suka faɗi cewa abinda ake nufi ba yana nufin sahabbansa waɗannan da ya zauna da su ba yana cikin yana nufin jama'arsa ko kuma waɗanda ko da a cikin sahabbai ne waɗanda aka samu suka yi da su ne suka farar da wani abu amma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi waɗanda suke tare da shi ba su farar da wani abu sabo a cikin addini ba don haka annabi sallallahu alaihi zai ce a nesanta su a nesanta su ai sai a ce a nesanta su sai ya ce ai waɗannan jama'a ta ne sai a ce ai baka san abinda suka farar a bayan ka ba ashe kenan farar da wani abu a cikin addini annabi sallallahu alaihi ya riga ya tsoratar da shi kar ayi duk yadda kake ganin abu wato abin ka'idojin ya uwa musulmi kamar da malamai suke ambatawa ba magana ce da za ka yi amfani da hankalinka ba in ka yi amfani da hankalinka to mizanin zai zama maka ya rikice zai rude za kuma ka rikice karka kalli cewa ai ko wani babban malami ne wani babban waliyin Allah ne mai san Allah ne ya za a yi a ce hanyarsa ko ba akan daidai take ba kai ba wannan za ka kalla ba in wannan za ka kalla to ka ɗauko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka haɗa shi da wannan ɗin ba kanka ka kalla ba in ka haɗa mutumin da kanka shine zai ga cewa kai ba komai bane shi ya fi ka amma ka haɗa wancan mutumin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai a kalle su wane ne ya kamata in ya yace ayi dama wannan yace ayi hagu ina zaka dama zaka bi ko hagu to wannan abun shi za ka kalla sai ka samu mizanin adalci amma in ka kalli cewa ai wannan bawan Allah duk al'umma ta yarda da shi salihin bawa ne waliyi ne yana da karama yana da kaza sai ka kalli wannan sai ka ce ai ba zai yi ku a ce wannan mutumin batacce bane sai ka bi shi ko hanyarsa ba ta cikin tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan kai kuskure mun gane abin mizanin ka shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai littafi da na taba ambata mana shi mai kyau a wannan babu al-wasita bainal haqqi wal khalqi na ibn taymiya ne shi ma dan karami ne ba shi da girma sosai al wasita bainal haqqi wal khalq ma'ana abin da yake zama tsakiya tsakanin al haqq mahalicci Allah subhanahu wataala wal khalq da kuma halitta ma'ana menene tsakaninmu da ubangiji shine manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam wajen isar da mu me zamu yi me zamu bari Allah madauke tabbatar da mu to sai sai wa iyyakum muhdathatil umur fa inna kullu muhdathatin a fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala a wata riwaya fa inna kullu muhdathatin me dalala yau mana kowace duk fararren abu to bata ne kowanne bata kuma a ko wanda fararren abu bid'a ne kuma kowace bid'a menene bata ce lafazin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam cewa kowace bid'a bata ce nan da aka ji wasu sukan kawo wani abu shi ma fage ne dai na rubuce rubuce malamai sun yi rubutu akai shin a cikin bid'a akwai wata mai kyau akwai hmm ka faɗi abin da ka sani karka ji tsoron ba wani abu ne hmm. to in gaskiya ne ake son amsa ta gaske kuma tunda addini muke ita muke so ko gaskiya to babu wata bid'a mai kyau daga lafazin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi kowa iya larabci Ya fi kowa iya balaga ba za ka je balaga ka ce akwai kullun kulliya da kullun mecece ka ce ba ita annabi sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi ya san duk waɗannan amma shi cewa duk bid'a bata ce karka ci masa gyara kai hakuri larabcin annabi ya fi naka kuma sannan manzo sallallahu alaihi wasallama asalin waɗanda dama na taɓa baku wannan la'allan labarin ko ke lokaci ba zai ishe mu ba wanda suka fara shigar da wannan harkar raba bid'a gida biyu a ce akwai mai kyau akwai marar kyau malaman mazhabar shafi'iyya ne dalili abinda aka roto daga al'imamu shafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala da yake cewa a bidi'a shi ne dukkan abinda ba shi da kyau da aka fara da yake ya saba wa umarnin Allah sai suka fahimci mafuhumin wannan ashe in mai kyau ne to shikenan za shikenan sai aka samu wannan taqsimin cewa akwai bidi'a mai kyau akwai bid'a marar kyau duk malaman malikiya na taba ambata mana labarin anan malaman malikiya malikiya dai kun sani babu kai ko an ce a cikin mazhabobin musulunci baki ɗaya guda hudun nan musamman mashurai, to ba mazhabar da take da tsanani akan bid'a irin malikiya shi yasa littafan da aka rubuta akan tsoratar da mutane akan bid'a a zahabar malikiya sun fi yawa wanda na gaya mana mai maganar tarifin bid'a nan dazu a shatsibi dan mazhabar malikiya ne mutumin andalus ne rubuce-rubucen malikiya sun fi faɗi a nan shi sa malamai suke cewa farkon wanda ya shigo da wannan kasa bid'a zuwa hasana da sayyi'a din shine malam al Alƙarafi, ɗaya daga cikin malaman malikiya ne shine mai littafin al yana da littafin al zakhira shi ya fara sa wannan takasimin a ce bid'a ta kasu kashi biyu da mai kyau da marar kyau shi kuma ya samu wannan ne a wurin sa dan mazhabar shafi'iyya yayi karatu a wurinsa wanda ake ce masultanul ulama izzuddin ibn abdussalam wannan malamin mazhabar shafi'iyya ne a wurinsa karafi yayi karatu sai ya samu wannan abun ya dosa noto shine ya shigo amma duk malamin malikiyya kafin karafi duk littafansu ba wanda ya da a ta kasu kashi biyu mai kyau da mara kyau to tun daga nan kuma sauran malamai waɗanda suka ɗauko daga wurinsa suka ci gaba za ka ji an ce akwai mai kyau akwai mara kyau da kaza da kaza amma asalinsa ba shi da asali a daga zamanin manzan Allah dai sallallahu alaihi wasallama to mu karasa eh, saboda lokaci wa ashara sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi ya yi ishara ila iha cewa waɗannan abubuwa za su auku waɗannan fararrun abubuwan bi qaulihi da ke cewa wasa taftariku ummaci ala na firka to ina ga matsaya a nan wuri akwai maganganu a kan wannan firak ɗin na so mu yi su in muka karanta iya nan yanzu ba zai ba mu damar mu gama matsalar ba kuma akwai bukatar mu ji su insha Allah darasin mu na gaba sai mu karanta wannan hadisi na maganar sataftariqu ummati ala 73 firqa da kuma maganganu ne akan kungiyoyin asalin rabuwar su yadda aka fara rabuwar ma a musulunci da tarihinta da komai a gurgudu mai kokari mu dan samu wani abu da zamu fa'idanta da shi a darasin mu na gaba bi idnillahi tabaaraka wa ta'ala in Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu lokacin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارك الله